malam musa lukuwa kada ka jefa cibiyar daular usmaniya ta sakkwato cikin rudu malam musa lukuwa kada ka jefa cibiyar daular usmaniya ta sakkwato cikin rudu yan uwa musulmi an dade a kasan nan ana samun malamai suna jefa al'umma cikin rudu game da ganin wata tun lokacin mai martaba abubakar na uku har sauran sarakunan da suka biyo bayan shi da kuma sarki da ke ci a yanzu mun daɗe muna jin malamai a ƙasar nan suna shakku game da ganin wata tare da cewa sarkin musulmi ne yake sanar da an ga wata kuma ganin wata matsala ce ta shugabanci tun da aka fara azumi manzo ne ke sanar da an ga wata haka zamanin halifofinsa abubakar umar usman ali haka zamanin muawiya ibn abi sufyan haka lokacin daular umawiyya daular abbasiyya da sauran dauloli da aka yi daban-daban a yankuna daban-daban a wurare daban-daban a zamunna daban-daban mabambanta azumi dan mulki ne azumi dan shugabanci ne kamar yadda sauran ibadu suka ginu akan shugabanci da jagoranci ku kalli kira zuwa ga tauhidi ya a akan da'awa wanda zababbun mutane an annabawa manzanni Allah ya ba wannan aiki sannan masu bi masu masu kama da su mabiyansu ka dubi sallah an gina ta akan limanci salloli biyar juma'a idi biyu sallar kisbewar rana da wata duk wa'annan an gina su akan jagoranci sallar jana'iza an gina ta akan jagoranci haka abin yake a wajen azumi ba ɗaiɗaikun mutane kawai suke tashi su ɗauki azumi ba su kuma aje su yi idi an gina yin azumi ɗauka shi da aje shi an gina shi akan shugabanci da jagoranci haka abin yake a wajen zakka Allah ya ce ma annabi ka karbi zakka daga hannunsu kuma ya gaya masa yadda zai raba zakkat haka aikin hajji ya ginu akan shugabanci kuma alhamdulillah da ni'imar ubangiji aikin hajji yana na yana gudana kan shugabanci baka taba ji an ce ayin arfa biyu ba kuma Allah sa kada ka ji kuma Allah sa kada ma abin ya faru duk musulmin duniya suna haɗuwa suna arfa rana ɗaya akan jagoranci to jagoranci wani abu ne mai matukar muhimmanci wanda addinin musulunci ya mutunta ya girmama in ba jagoranci komai zai tarwatse zai lalace inda za a ce huduban nan dukkan kunnan ku haɗu ni da ku mu dinga huduba ina yi kuna yi yaushe za a fahimci mai ake yi amma ga sai Allah ya sa mutum ɗaya aka ce ya yi ga ku da malamanku da shugabanninku da talakawanku da 'yan kasuwarku da manomanku da makiyayanku mazanku da matanku manyanku da ƙanananku malamanku har malamai na a cikinku gashi Allah ya tilasta ku za ku saurare ni saboda a samu tsari da zaman lafiya saboda al'amura su daidaitu to da haka azumi dan shugabanci ne dan tsari ne dan jagoranci ne haka sallar idi ana yin ta akan jagoranci shi yasa Allah mai girma ɗaukaka a cikin alkur'ani ya umarce mu da bin shugabanci da bin shugabanni ya ce ya ku masu imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzo Allah biyayya ku yi wa shugabanni a cikin ku biyayya haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin muslim ya nuna shugabannin nan ko sun lalace a bisu ko sun bar shari'a a bisu ko sun bar sunna a bisu ka taba je wannan magana to annabi ya faɗe ta hadisi ya zo a cikin sahihu muslim hadisi na 1848 Huzaifa ibn Leman ya ce manzon Allah ya ce za a yi shugabanni wayanda ba su bin ta, ba su bin sunna ta. za a samu su daga cikinsu zukatansu irin na shaidanu ne amma cikin jikunkunan mutane sai zai ya ce ya irin wa'annan shugabanni idan an yi su ya zan yi ina haɗu da su sai ce ka ji ka yi biyayya allahu akbar shugaban da bai bin shirin manzan allah bai bin sunnar manzan allah amma duk da haka annabi ce a ji maganarsa abin da ya faɗa a ji a saurare shi sannan kuma a masa ɗa'a masa biyayya ya ce ka ji ka yi biyayya ga shugaba ko da ya buge ka ya zane bayan ya zane gadon bayanka ya kuma kwace dukiyarka ka dai ji ka yi biyayya ina masu cewa wai shugabannin demokuraɗiyya ba a musu biyayya ga manzala na cewa ba su bin shiriyata ba su bin sunnata amma kuma ya ce a masa ɗaya a biyayya yan uwa musulmi haka littattafan alu suna suka cika da irin wannan bayani daga cikinsu akwai littafin usulus sunna na ibn abi zamanai a saba'in da 275 ya ce yana cikin maganar ahalus sunna wato aƙidar ahalus sunna cewa shugaba inuwar allah ce kamar da manzala faɗa cikin hadisi ingantacci. manzala ce shugaba inuwar Allah ce a bayan ƙasa duk wanda ya karrama shi ya mutunta shi Allah zai karrama shi ya mutunta shi duk wanda ya walakantar da shugaba Allah zai walakantar da shi zai tozartar da shi don haka duk mutumin da yake ganin bai da shugaba kamar irin Musa Lukuwa yana ganin ya isa yanzu tunda gwamnatin Sokoto ta gina mai masallaci mutane suna taruwa a masallacin shi shi ma yana ganin shi matsayin shi gwamnati ce a cikin gwamnati gwamnati ce a cikin gwamnati yadda sarkin musulmi zai ce an ga wata a fita idi shi ma yanzu yana ganin ya isa ya ce an ga wata a fito idi to duk wanda yake ganin baya da shugaba shugaban ko da fajiri ne to wannan mutum yana kan saɓanin sunna da haka ba bajinta ba ce ba sunna ba ce musa luko yake kira zuwa gare ta rena sarkin musulmi rena gwamnan sokoto kalmomin ɓatanci ku saurari maganganunsa ga zagi ga sarkin musulmi ga izgili ga sarkin musulmi ga jifa sarkin musulmi da jahilci har yana ce sarkin musulmi jahilci yana zuba a jikin shi yana ce mashi baka isa ba gaban yara matasa gaban jama'a yana tozarta shugaba yana murna da cewa wai an yi jifa gidan sarkin musulmi wai har an gaya mashi duwatsun da aka yi jifa da su cikin gidan sarkin musulmi suna yin tiwa guda kaga wannan zuga al'umma ce wancan suka yi wancan aiki na wauta ga malami da sunan malanta a cikin masallacin Allah yana murna da an yi jifa gidan sarkin musulmi to da nace Musa lukuwa kada ka jefa cibiyar daular usmaniya ta sakkwato a cikin rudu domin irin wa'annan maganganu a kwana a tashi zuga mutane za su yi Allah kaɗai sani ku ji kalmar ku ji kalmar professor masu sokoto kalma ce ya faɗa ranar juma'a yana faɗin ɗaliban kwalejin shehu dan fodiyo abinda suka yi shehu shagari abinda suka yi da kashe arniyan nan yace yayi ya yi daidai yace jami'an tsaro sun zo suna halba bindiga suna halba gas amma yara suka kara gabansu suka ce mun shirya gamu kaga yana kira zuwa ga ta'addanci yana kira zuwa ga zanga-zanga yana kira zuwa ga rena shugabanci yana kira zuwa ga rena jami'an tsaro yan kwanaki kaɗan sai gashi an yi zanga-zanga zanga-zanga da musa ko bello ya zo na karewa wai 'yan siyasa suka shirya ta wani ɗan siyasa ya fito ya faɗi wata magana irin wadda kuka faɗa ta zuga al'umma ka dubi magana ka kai bello ya da ka faɗa akwai wani dan siyasa da ta fara irin wannan magana ya ce a fito a ɗauki hukunci ga hannu ya ce a yi kisan kai a midiya a cikin gari a masallaci a lasifika kowa na ji akwai dan siyasa da ta faɗi abin da ka yi me yasa kuma masu zanga-zanga kamar da ka faɗi suka gama suka dawo gidanka haka ya karya cewa kana yabo baka gari ashe ba ashe irin da maganganu naku profesa masu sakkwato musa lukuwa bello yabo bello sada da kuma wane ne wani ahma waye wani farin mutum mai wa'azi cikin ruwan sanyi haka waye bashir shi ma bidiyo ya yayi bidiyo yayi yana zuga al'umma duk da wa'annan maganganu sai ga abin da ya faru a sokoto to ahlus sunna suna girmama shugabanni ba su kira zuwa ga abin da zai tunzura mutane zuwa gare su sannan barin sallar juma'a ko warewa mutum ya sallar juma'a shi kadai ba izini na gwamnati ko ya idi shi kadai ba izinin gwamnati wannan yana fitar da mutum daga sunna ko ya ce ko shi ahlu sunna ne dole da ka ware kai juma'a kai kadai ba izinin shugabanni ko kai idi kai kadai ba izinin shugabanni to ka fice daga zama ahlu sunna shi yasa Allah ya gwada ma malam Yahaya sani jingir aya shi ma da ya taɓa yin idi kafin ranar da sarki musulmi ya sanar ya jawo hasarar rayuka a kashe muna musulmi a garin jos wanda malam sani haya jingir nauyin jinin na mutane zai bi shi har shi alkiyama haka abin da ɗaya rubuci shi ma yake yi na ya sanar da an ga wata kafin sarki musulmi ya yi shi ma wannan tunzura jama'a ne to shi tunda ba ahlus sunna bane abin ba zai mana zafi kamar a ce yan uwan ahlus suna sun yi irin wannan ba to bari ku zo ta kissa mai ban al'ajabi wata ke nuna shugaba ko ya saba ma abin da ake ganin nassi ne to ana bin shi saboda maslahar haɗa kan al'umma da guje ma abin da zai kawo zubar da jini da hayaniya da tarwatsewar jama'a sai a bi shi a hankali har a lurar da shi an tambayi abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda aka ce allah gafarta malam me zaka ce game da sautin dabbobi sai ce baya da laifi A salaf fil hayawanat sautu akan dabbobi ai bada sautin sauran dabbobi Ya ce ai babu laifi sai wani ya ce to allah gafarta malam mu fa yanzu shugabanninmu suna hana mu karɓar sautin sayan dabbobi to ya za mu yi sai ce a umara ako ku bi shugabanninku sun hana abin da yake baya da laifi amma saboda maslahar haɗuwar kai da haɗuwar jama'a ga gwamnati da haɗuwar jama'a ga shugabanni sai ce ku bi shugabanninku Imamul bukhari ya roito wannan a cikin tarihul kabir juz'insa na bakwai shafi na 355 haka ibn mundir a cikin littafinsa al-awsat juz'i na ɗaya shafi na 291 haka ga wata kisa mai ban al'ajabi wadda ke nuna mutum ya ware ya bar juma'a ko ya yi juma'a ko ya yi idi ba tare da umarnin sarkin musulmi ba yana fitar da shi daga zaman ahlus sunna ko da ya ce shi ahlus sunna ne imam zahabi a cikin littafinsa siyar alamin nubala juzu'insa na bakwai shafi na ɗari da sittin uku, ya ce wani mutum da ake ce ma'ala ɗan umar alhanafi ya ce zafir ibn sulaiman wani malami ne zai tafi aikin hajji sai wani malami ya haɗu da shi da ake ce ma alhassan ibn saleh yana cikin tabi'i tabi'ina ya ce masa allah gafarta malam na ji labar za ka je aikin hajji da allah ka je makka ka haɗu da sufiyanu sauri bijirmin malamin nan sananne mashuhuri malamin sunna malamin hadisi ya ce da allah ka gaya mashi ina gaishe shi yace sai ko Allah ya hada ni da shi ina cikin dawafi sai muka hadu sai nace masa dan uwanka Hassan ibnu Saleh ya ce yana gaishe ka ya ce kuma a gaya maka har yanzu yana kan sunna sai ya ce ta ya maganar juma'a kai abin da ya ce kenan inda ya ce yana gaishe ni kuma yana nan kan sunna to ka ce masa in ka koma ya maganar juma'a kawai abin da ce masa kenan sai imamu zahabi ya yi ta'aliki ya ce domin shi alhassan ibn salih baya juma'a da shugabanni musulmi duk shugaba musulmi domin kun san a da shugabanni su suke ba da juma'a yanzu da abin suka yayi yawa sai zama shugabanni suna da limaman juma'a to shi alhassan ibn salih ɗabi'arsa baya sallar juma'a bayan azzaluman shugabanni to da haka sufyanin sauri bai ɗauke shi halin sunna ba sai ce a tambaye shi ya maganar juma'a kaga ashe bin shugabanni a wajen ayyukan ibada yana sa mutum ya zama halin sunna sabawa shugabanni yana sa mutum ya fice daga zama alin sunna da haka littattafan alin sunna suka cika da bayanin wannan matsala cewa mu ahlus sunna muna ganin wajibi ne dole ne mutane su dinga biyayya ga shugabanninsu su yi sallah bayansu salloli biyar su yi juma'a bayansu su yi idi bayansu dole ne su yi aikin hajji bayansu su yi jihadi bayansu su ba da zakar dukiyarsu gare su mu ahli suna muna ganin wannan wajibi ne saboda kurewar lokaci a larabci na faɗi littattafai daban-daban da wannan bayani ke cikinsu amma dukkanin littattafan ahli sunna suna cike da wannan bayani haka yan uwa musulmi kada ku rudu da abin da malam musa luko yake yi sannan abin da yake yi din nan na ya idi kafin ranar da sarkin musulmi ya sanar ya saba ma aƙidar ahlus sunna abinda kuma yake yi din nan aƙida ce ta hawarijawa aƙida ce ta 'yan shi'a aƙida ce ta mu'tazila amma kash Allah wadan naka ya lalace shi bai san haka ba saboda matsalar bai katun sunna ba bai katun littafan sunna ba abinda ya karanta littafan luga ne da littafan fikihu littafan sunna na aƙida ta hanyar nazari yake karanta su aka wa'annan matsalolin bai san su ba yana ganin yana takamar cewa sarkin musulmi ba za mu bi shi ba mu saba manzan Allah wallahi babu saba manzan Allah cikin bi sarkin musulmi in ma sarkin musulmi ya bi malaman falaki ta haka ake ma shugaba gyara shi da kanshi fa yake faɗa sarkin musulmi ya aiko da 'yan kwamitin ganin wata sun zo sun same shi har masallacin shi cewa suna so su yi masa bayanin yadda ake ganin wata amma ya ki karɓar wa'annan 'yan kwamitin ya walakantar da su ya ce su ganin wata annabi ya koya masu kuma Allah ba gaskiya ba ne annabi ya koya mana ganin wata ba ya dai gaya mana in an ga wata kaga wannan ma jahilci ne yanzu annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa wata yana fitowa yamma maso kaza yamma maso kaza annabi ya faɗi wannan ya faɗi in wata ya ƙulla zai sakan kaza ko minti kaza ya faɗi annabi bai faɗa ba amma kaji ya ce wai annabi ya koya musu ganin wata wai in dai suna so ya saurare su su ɗauko littafi a yi karatu yana alfahari da wannan katun da sarkin musulmi ya aiko da kwamitin ganin wata aka mutunta ka aka girmama ka aka zo masallacinka da 'yan kwamiti ya kamata ka saurare su ka mutunta shugabanci sarki musulmi na dama ya ce a je a kira ba musa lukuwa ko a je a ɗauko ba musa lukuwa ga kai a kawo shi za a yi kuma za a yi ba amma saboda mutuntawa da mutunta malanta kai kake faɗa da kanka a wurin ka muka ji ya turo da kwamiti su su zauna da kai amma shi ka zo kana ce ma jahilci na zuba ga jikin shi shi yake ce maka kafin haihuwar kakan shi da uban shi kafin kaza kana faɗin maganganu na reni har kana cewa in bai hankali ba wai za ku nada wai abubakar jibril sarkin musulmi kaga bai nuna wai ba Allah yake nufi ba kuma wallahi ƙarya yake kan shi yake nufi ai shekarun baya bello yabo abin da yake cewa sarkin musulmin mu malam musa lukuwa kun taba jin wannan shekarun baya bello yabo abin da yake faɗa kenan cewa sarkin musulmin su shine musa lukuwa kuma ya taba ya je wannan ya san wannan amma bai taba ce ma bello ya ba ba daidai bane bai taba ce ma bello ya ba ba daidai bane wai yanzu kaga yana mutane wa yau wai yan sarki musulmi bai gyara ba to za su nada abubakar jibril shi ma abubakar jibril ga nashi abubuwan da ban mamaki ni ina mamaki mutanen nan sun yi tsufa sun manyanta amma suna rena shugabanci hawa suna suna gaya mana cewa wai allah gafata malam ai su ma shugabanni ne shugaba mai neman tada hankali malami mai neman yanzu ga al'umma a yi zanga-zanga ka ce wayo shi ba shugaba ne malamin da ya saba manzan Allah da ya umarni da bin shugabanni malamin da ya saba ma aƙidar ahadu sunna ka zo ka ce wayo wayo wayo ai su ma shugabanni ne sannan duk mutumin da ya yi barna a bayyane ya tallata a bayyane ya yi kira a bayyane a lasifika a mimbari a midiya in za a mai masa da martani idan haka za a yi domin da barnar shi ta yadu gyara kuma ya yadu a haka ta ka ji yanci ne wani zai ce mani koya ya mani teks ya ce mani ala gama ta mala an faye zafi kan wa'annan malamai an faye wallahi kai yake ganin kai baka san sunna bane shi yasa baka san kimar manzan Allah da kimar ayoyin Qur'ani da suka ce abi shugabanni ba na shi ya gaya muku yadda Qur'ani ke girmama shugabanci in za a yi magana da shugaba Qur'ani ka yadda ke girmama shugabanni wajen magana ya yi umarni da girmama shugabanni manzan Allah zai aika ma kahiri wasiƙa yace ce zuwa ga mai girmawa ne kahiri irin hirakal annabi ya ce zuwa ga sarki hirakala zuwa ga mai girma sarki hirakala ta ce wa musulminmu shugabanninmu wanda manzo Allah ce mutuka suna sallah mutuka suna sallah mu bi su mu musu biyayya yau an zo an ɓata al'ummar mu an ɓata shugabancin mu za a iya jifar gwamna a yau saboda wa'azin wa'annan malamai za a iya jifar mai martaba sarkin musulmi saboda wa'azin wa'annan malamai kana tsammani inda ba wa'azin irin wa'annan malamai ya isa a ce sarkin musulmi a je gidan shi a yi jifa kuma wannan waya ce ya faranta ma malami rai yana jin daɗi har ya zo yana faɗa ina suke so su kai ƙasar nan tamu ne ga matsalolin suke fuskantar najeriya ga makiya a ƙasashen waje da suke ƙiyayya da najeriya ga kafirai arna da suke ƙiyayya da najeriya 'yan najeriya cikin gida suna ta shirye-shirye na rikici ƙasar nan maimakon mu mu zo mu ƙara girmama shugabanci mu girmama shugabannin mu mu mutunta su mu bi abin da addini addini mai umarce mu sannan kuma abin mamaki Allahu akbar kaga lokacin da malam Yahaya Sani Jingire ke magana ganin wata ba haushi ya gani ba cewa an bugo mu an gaya mashi an gani ɗahiro Bauchi da yana magana ganin wata cewa an bugo an gaya mashi an bugo an gaya mashi musa lukuwa shi ma abin da ke ta faɗa kenan an bugu an gaya mashi kaga wannan mutane mai suke da masu zama ta cikin gwamnati eh, suna hasa da sarkin musulmi suna jin haushin sarkin musulmi suma sun ga jama'a sun taru ba san taron jama'a su ba wallahi bai kai martabar sarkin musulmi ba saboda mutanenmu suna son addini duk wanda ya zo ya wa'azi inda ya ja aya ko hadisi to za a saurare shi sai a ɗauki na Allah ne to wallahi wa'annan ba na Allah ba ne wallahi wa'annan malaman ba na Allah ba rikici suna so kuma suke nema sannan suna neman su wa ƙasar nan cikin rudani daka jama'a 'yan najeriya ku girmama shugabanci ku girmama shugabanni na siyasa da sarakunan na musulunci da wannan allah zai tsara ƙasar nan da wannan mutuncin shugabanci da shugabanni mutuncin ƙasar nan da wannan za a samu zaman lafiya da wannan arziki zai yawaita da wannan ilimi zai samu da wannan lafiya za ta inganta da wannan za mu samu wutar lantarki da wannan za mu samu hanyoyin ingantattu da wannan kuma za mu samu shugabanni managarta amma wallahi matuƙa aure na shugabanci da shugabanni ba inda za a tafi hukumu ila salatikum yarhamukumullah